يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مقتصاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت شاتك وسكوتها رمضان هجرانا لشكرة دبودة دلي حدود ثلاثين دهدو daidai da 27 ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fassara aya ta 162 aya ta ɗari da sittin zuwa aya ta ɗari da da sittin biyu na suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi guda uku suna karantar da mu cewa ƙoƙarin halatta haram yana jawo musiba ga mai yinsa قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا من الذين هادوا وحرمنا عليهم الطيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا saboda yawan zalunci saboda yawan zalunci fa zulmin wato zalunci min allazina hadu na yahudawa allazina hadu abinda yasa Allah ya kira su allazina hadu wato waɗanda suka ce sun tuba saboda daga cikin ayoyi da suka yi bayani game da tarihin yahudawa akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin sun faɗi haka shi yasa Allah yake kiran su allazina hadu saboda zaluncin yahudawa fa bi zulmin min allazina hadu a dalilin zaluncin yahudawa harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu cin kyawawan abincin da aka halatta musu wato dacan halal ne gare su daga baya sai Allah madaukaki ya haramta musu me yasa Allah madaukaki ya haramta ya haramta musu cin waɗannan daɗaɗan abinci tayyibatin kyawawan abinci saboda zaluncin da suka yi wannan dalili yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya canza hukuncin akan su wa bi saddihim an sabilillahi kasira na biyu saboda yahudawa suna kokarin hana mutane su bi addinin Allah a kasiran galibi al'adar yahudawa kenan su hana mutane karban sakon Allah subhanahu wa ta'ala kuma har zuwa yau haka halin su yake saddihim an sabilillahi kasira don haka duk kokarin ba yahuda shine ya hana mutane su karbi addinin Allah subhanahu wa ta'ala وأخذهم الربا وأخذهم الربا وقصده عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وأخذهم الربا سنكم ذكر الربا سكي kaga waɗannan dalilai su suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu cin wasu abubuwan da da an halatta musu wa qadluhu anhu kuma gashi an riga an hana su cin riba an hana su mu'amala da kuɗin ruwa amma ba su bari ba sannan wa aklihim amwalan nasu bil batil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar ƙarya yani bi muharrama hanyoyi da Allah ya haramta ta dabara mutum zai ci dukiyar wani waɗannan dalilai su suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu cin wasu nau'uka wato na abinci wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima mun yi tattalin azaba mai raɗaɗi ga waɗanda suka kafirci daga zuriyar banu Isra'il لكن الراسخون في العلم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر lakin rasihuna fil ilmi sai dai waɗanda suka kafu suka tabbata a cikin ilimi minhum daga cikinsu su wal mu'minuna da waɗanda suke imani waɗanda suke musulunta yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda suke imani da littafin da aka saukar maka wannan ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka samu wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablika da littafin da aka saukar kafin zuwan kai wal muqimina salata masu tsayi sallah wal zakata masu ba da zakka wal billahi wal yawmil akhir wadanda suke imani da Allah da ranar karshe ulaika sanutihim ajran azima wadannan za mu ba su lada mai girma wannan shi yake nuna cewa da wuya ka samu jahilin bayahude ya musulunta sai dai malamin sai dai wanda ya yi ilimi Shi ne yake iya musulunta amma jahilin su bai iyawa wannan wata musiba ce Allah ya dora akan su yasa yace lakin rasikhuna fil ilmi minhum masu kafuwa a ilimi daga cikin su ana samu waɗanda ke musulunta kamar yadda aka samu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hukunta haramcin wasu nau'ukan abinci akan Yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta haramcin cin wasu nau'ukan abinci akan yahudawa wannan haramci ya zo akan matakai guda uku matakin farko Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta cin wani abu akan yahudawa ba a farkon al'amari farkon al'amarinsu Allah bai haramta musu cin komi ba akwai hadisin abdullah bin abbas wanda yake cikin musnadul imami ahmad abdullahi bin abbas ya ce habarat isabatun min yahud an samu wata jama'a ta yahudawa da suka halarci majalisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi allahi sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana a madina wasu mutane daga cikin yahudawa suka zo wajen manzon allah faqalu ya abal qasim suka ce ya kai baban qasim حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا biyu. ka لابار mu labarin wasu da za mu idan ka bamu labari mun tabbata kai annabin Allah ne saboda babu wanda ya san waɗannan abubuwa sai annabin Allah babu wanda ya san waɗannan abubuwa sai annabin Allah wannan ya nuna maka cewa ilimin da Allah ya saukar a cikin littafin a taura yana da yawan gaske ilimin da Allah ya saka a littafin attaura yana da yawan gaske har ma akwai ilimin da babu wanda ya san amsan wannan tambaya sai annabi duk Allah ya saka a cikin littafin attaura kuma babu wanda ya san haka sai malamansu saboda haka waɗannan mutane suka ce ka gaya mana waɗannan abubuwa amsar da za ka ba mu ba wanda ya santa sai annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace saluni amma shi itun ku yi tambaya da kuka ga dama gare ni duk tambayar da kuka ga dama ku yi min amma kafin ku fara tambaya za mu yi yarjejeniya ij'alu li zimmatallah wa ma akhadha yaqub alaihi salam ala banihi ina son ku riki amanar Allah tsakanina da ku ku riki alkawari irin wanda kakanku shine annabi yaqub alaihi salam annabi aqo ya ɗauki wannan alkawari wurin yaransa kafin ya bar duniya ina son ku yi alkawari mai ƙarfi kamar haka da ni manzo Allah yana karantar da su irin alkawarin da yake so a kulla tsakanin shi da su irin alkawarin da su sun sani yana da kima shi yasa ya musu misali da alkawarin annabi yaqub shine kakansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkawarin da nake so a samu tsakanina da ku la in haddastukum shay'an fa araftumuhu idan na baku labarin wani abu kuka yadda haka ne la tutabi'unni ala al zaku to za ku bi za ku zama musulmai Da kun yadda sai in baku amsa qalu fa zalika laka suka ce ya ka samu wannan alkawari tsakaninmu da kai idan dai ka ba mu amsar waɗannan abubuwa to za mu karbi addinin musulunci faƙala saluni amma shi ito ya ce to kuyi min tambayan da za ku yi kowace tambaya kuka ga dama ku yi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce akhbirna an arba tsaluka nas'aluka anhunna muna so ka ba mu labarin abubuwa hudu ne kawai na daya akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawratu wani abinci ne da can duk abinci halal ne ga banu isra'il halal ne ga banu isra'il wani abinci ne wanda annabi shi shine isra'il shi sa ake kira banu yaqub banu isra'il wani abinci ne annabi yaqub ya haramta ma kansa wannan abinci da Allah eh, annabi yaqub ya haramta ma kansa labarin ya zo tun kafin saukan attaura saboda attaura ta sauka ne ga annabi musa annabi Musa yana cikin jikoki ne na annabi Yaqub alaihi salam don haka wannan yana daga cikin wato labari na ainihin kakannin su banu Isra'il tun da abin ya auku ne da annabi Yaqub alaihi salam wannan shine tambaya ta farko na biyu akhbirna kayfa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul ka ba mu labari yaya siffan maniyin mace yake yaya kuma siffan maniyin namiji yake na uku kaifa kunu zakaru minhu ta yaya ake samun ɗa namiji a tsakanin maniyin mace da maniyin namiji wato waɗannan tambayoyin guda biyu a haɗa suke ma'un rajuli wa ma'un mar'ati kaifa kunu zakaru minhu wa akhbirna kaifa hadha nabiyyu al-ummi fi an-nawmi sannan ka ba mu labari shi annabi da aka ce ummi ne wanda bai yi karatu ba bai yi rubutu ba an ce yana da wata siffa a lokacin bacci ka gaya mana wannan siffa wa man waliyuhu min almalaika sannan waye mai jibintan al'amarinsa daga cikin mala'iku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alaikum ahdullahi wa misaquhu kafin dai in ba ku amsa wannan alkawarin Allah da yarjejeniyarsa tana nan tsakanina da ku la in akhbartukum latutabi'unni idan na ba ku amsa za ku bi ni قال عبد الله بن عباس يتي فأعطوه ما شاء من أهد وميثاق sun ba shi duk yarjejeniya da alkawari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema sun yarda sai Allah قال سيما زن الله يتي فأنشدكم بالذي أنزل ala Musa alaihi عليه السلام إنا كما da Allah wanda ya saukar da littafin a taura ga annabi Musa alaihi salam don wannan Allah ku faɗi gaskiya hal ta'lamuna shin kun sani anna isra'ila yaqub alaihi salam isra'il shine yaqub alaihi salam mariba maraban shadidan ya taɓa samun rashin lafiya mai tsanani wa qala saqamuhu kuma jinyarsa ta yi tsawo ya dade bai warke ba tunda ya dade bai warke ba sai yayi ma Allah alwashi fa nazara lillahi nazaran la in shafahu Allah ta'ala min saqamihi annabi yaqub yayi ma Allah alkawari idan Allah ya warkar da shi daga wannan rashin lafiya la yuharrimanna ahabba sharabi ilayhi zai haramta abin sha wanda yafi so a rayuwarsa wa ahabba ta'ami ilayhi da abinci wanda yafi so a rayuwarsa manzon Allah yace wa kana ahabba ta'ami ilayhi luhmanul ibil kuma mafi wato wato abincin da annabi yaqub yafi so a rayuwarsa shine naman rakumi wa ahabba sharabi ilaihi albanuha abin sha wanda annabi yaqub ya fi so a rayuwarsa shine nonon rakumi yayi ma Allah alkawari in dai Allah ya bashi sauki daga wannan jinya to ya haramta ma kansa cin naman rakumi da shan nonon rakumi kaga manzon Allah ya ba su amsa tun daga farkon ta har ƙarshen ta amma kafin manzon Allah ya ba su amsa sai da ya ce an shudukum billazi anzala tawrata ala Musa alaihi salam ina gama ku da Allah wanda ya saukar da littafin a taura ga Annabi Musa alaihi salam haka ne ko ba haka ba kazo suka ce Allahumma na'am wallahi haka ne kada sai manzon Allah ya ce Allahumma shahad alaihi ya Allah ka shaida tunda sun yarda to kai ma Allah ka shaida tsakanina da su fa anshidukum billahi allazi la ilaha illa huwa ina gama ku da Allah wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa face shi allazi anzala tawrata ala Musa wanda ya saukar da taura ga annabi Musa zai ba da amsa ta biyu sai nan ma sai da manzon Allah ya gama su da Allah allazi la ilaha illa huwa ya ƙara taukidi akan abin da ya faɗa a da domin da ya ce mushi an shirukum billazi anzala tawrata ala Musa kawai amma tambaya ta biyu kafin ya amsa yace shudukum billahi allazi la ilaha illa huwa allazi anzala taurata ala musa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a zurfin zuciyarsa yana da ilimi game da taurin kan bayahudi ya riga ya sani ba abin mamaki bane duk wannan yarjejeniyar da aka kulla su watsar da ita shi sa manzon Allah yake haka don wanda ke kusa ya shaida halin bayahudi ina zama ku da Allah hal na anna ma ar-rajul abyabu galibun ko kun sani daga cikin karatu da kuka yi cewa maniyin namiji fari ne yana da kauri wa anna ma al-mar'ati asfaru raqiqun amma maniyin mace ba shi da kauri sannan kuma yana launin ruwan kwai fa ayyuhuma ala kana lahu al-waladu wa shabahu duk wanda maniyyinsa ya fi yawa to yaro zai biyo ta halittarsa wanda maniyinsa ya fara zuwa shine kuma za a samu kamannin yaron ya biyo shi bi iznillahi nan ma ya ta'allaka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai yace bi iznillahi saboda ba sharadi bane tana yiwa lafiyar ka kalau kana da maniyin matar ka lafiyar ta kalau amma ko maniyin naku ya haɗu Allah ya halitta shi yasa manzo Allah ya ce bi iznillah wannan kuma sai ya dace da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa in alama rajul alama almar'ati idan yawan maniyin namiji ya rinjaye na mace kana zakaran bi iznillahi abin nufi wannan yaro da za a haifa namiji ne wa in alama almar'ati alama rajul idan maniyin mace shi yafi yawa akan maniyin namiji manzon Allah yace kana unsa bi iznillah wannan kuma ya nuna mace za a haifa amma fa sharaɗin duka bi iznillahi saboda wannan yana daga ilimin gaibi yana daga ilimin gaibi ba ilimi ne wanda gwadawa da jarabawa yake iya nuna maka ba musamman a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to na hada ku da Allah shin abin da na faɗa gaskiya ne ko a'a kamu suka ce Allahumma na'am wallahi haka ne manzon Allah yace Allahumma shhad alaihim ya Allah kai shaida akan waɗannan mutane fa an bi Ladi anzala tawrata ina gama ku da wanda ya saukar da littafin a taura ala Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiyya al-ummiyya tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu shi wannan annabi da aka ce ummiyun a littafin ku Allah zai aiko shi annabin ƙarshen zamani kaga manzon Allah yana faɗa ya san shi kansa ne siffar da annabi Muhammad yake da ita a littafin a taura wanda ya riga ya rubuta kuma yahudawa sun karanta manzo Allah ya ce siffar wannan annabi shine idanunsa na bacci amma zuciyarsa ba ta bacci ko kun yadda abinda na faɗa haka ne yake littafin ko. kazu Allahumma na'am suka ce kware kuwa sai ce Allahumma shahada alaihim ya Allah ka shaida kazu sai suka ce na'am wal'ana yanzu kam ka ci mafi yawan tambayoyin saura amsa ɗaya fahaddithna in ka ba mu labarin sa kenan man waliyuka minal mala'ika tunda ka ce kai ne annabin ƙarshe waye mai jibintan al'amuranka daga cikin mala'ikun Allah fa'in da ha daidai ba da wannan amsa nan ne raba gardama tsakaninmu da kai nu jami'uka au nufari'uka lokacin za mu haɗu da kai ko lokacin za mu rabu kaga wannan sharaɗi ba a yi shi ba sai a ƙarshe kaga ya nuna akwai yaudara me yasa ba za ku ba da wannan sharaɗi ba kafin a yi tambayar sai bayan an gama amsa tambayoyin saura guda ɗaya sai suka datse ce to gaya mana mai jibinta al'amarinka cikin mala'iku lokacin nan za mu yarda da kai ko mu rabu da kai sai manzon Allah ya ce fa inna waliyyi jibrilu alaihi salam mai jibintan al'amari na shine mala'ika jibrilu kuma ba ni kadai ba walam yab'ath Allahu nabiyyan qat illa wa huwa waliyuhu Allah bai taba turo wani annabi ba ba ma mursali ba ko annabi ne Allah ya turo shi to mala'ika jibrilu ke jibintan al'amarin wannan annabi da kuma manzo na Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan amsar ma da manzon Allah ya ba su amsa ce da ba yanda za a yi su saba mata saboda babu wani annabin ma da mala'ika jibrilu ba shi yake jibinta al'amarinsa ba kaga wannan amsa ina ma a ce ita ce ta farko saboda babu kafa da za su samu damar saba wa manzon Allah da suka ce ha fa inda ha nufaribu ka rabo mu tazo Muhammadu rabo mu tazo tunda dai jibrilu shi ke jibinta al'amuranka law kana waliyuka siwahu min almalaika inda dai wani ne cikin mala'iku tunda suna da yawa lanutabi annaka da mun bika la taba'naka wa saddaqnaka da mun gaskanta ka mun bika kaga sun saba alkawarin da duk aka kulla da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ke mai hakuri ne bai dai tunzura ba sai ya tambaye su ma yamna'ukum min an tusaddiquhu to shi jibrilu din nan me ya me yake hana ku ku gaskanta shi kazu sai suka ce innahu azuna babu wata amsa illa kawai jibrilu makiyin ne jibrilu makiyin ne wato amsar a boye ne me ake nufi da jibrilu makiyin ne tunda Allah ya turo jibrilu da sako ya kawo sako mafi girma a duniya sako mafi girma a duniya kyautar Allah ga dan adam mafi girma shine kyautar da aka yi wa annabi Muhammad kyautar Allah mafi girma a duniya ita ce kyautar da Allah ya yi wa manzonsa saboda ne Allah ya ba shi darajar da ya samu ɗaukaka saman dukkan halittu to irin wannan kyauta da aka ba mala'ika jibrilu ya tsallake banu isra'ila ya taho ƙasar laraba ya ba wani kaga ba su da wani maki kamarsa kyauta mafi girma a ce Allah ya aiko amma ya ƙi kamun banu isra'ila fa inda zalika abdullah bin abbas yace daidai wannan gaba sai Allah subhanahu wa ya saukar da aya ta 97 zuwa aya ta 101 na suratul baqara قل من كان عدوا لجبريل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين من كان عدوا لجبريل فإنه نزل نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika jibrilu in ji Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu nazalahu ala qalbika to ko dai yana adawa da jibril aikin banza ne don ko mala'ika jibril shi ya saukar da wahayi zuwa ga zuciyarka shi ko mala'ika jibril da ya saukar da wannan wahayi ba zaɓinsa ba ne bi iznillahi da iznin Allah ne Allah shi ya turo mala'ika jibrilu da saƙo zuwa ga annabi Muhammad saƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda mala'ika jibril ya kawo masa mala'ika jibril nan bai yi ƙarya ba musaddiqan lima bayna yadayhi saƙon da mala'ika jibril ya kawo annabi Muhammad yana gaskanta saƙonnin da Allah ya saukar kafin zuwan wannan saƙo na ƙarshe don haka alƙur'ani abin da ya zo da shi bai zo da sabon abu ba abin nan yana cikin attaura yana cikin injili yana cikin zabur duk waɗannan abubuwa Allah ya saka gaskiya a cikin su saboda haka ba wani abu bane sabo bare a ce mala'ika jibril ya aikata laifi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya mala'ika jibril ya kawo ba ba wanda ya kawo shiriya a ce yayi laifi wa Bushara sannan albishir mala'ika jibril ya kawo ma duk wanda yayi imani albishirin ka in ka bi annabi muhammad ka shiga aljanna wanda yazo da bushara a ce yayi laifi saboda ka ba dalilin da zai sa a ce an ki mala'ika jibrilu saboda wani aiki da yayi illa iyaka man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi Manka na فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وأن يزم مكيين الله tunani adawa su ba ga mala'ika jibrilu bane zahiri adawa su ga Allah ne amma suna jin nauyi su ce makiyansu shine Allah sai suka ce jibrilu shine makiyansu sun san mala'ika jibrilu bai saba ma umarnin Allah don haka yasa da Allah ya tashi ba su amsa sai ya ce man kana aduwwan lillahi shi Allah sai hito da amsar wanda ya zama makiyin Allah kawai don wanda ya ki annabi Muhammad ya ki Allah wanda ya ki mala'ika jibrilu ya ki Allah man kana aduwwan lillahi wanda ya zama makiyin Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa sai aka dada ware mala'ika jibrilu da mika'il daga cikin waɗannan manzannin saboda me saboda dama maganar a kansu ake fa inna Allah a lil kafirin to fa lalle Allah makiyi ne ga kafirai wannan amsa tana nuna maka da za ka ware mala'ika ɗaya wanda bayaninsa ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah ka ce ba ka son shi to mutum yana zama kaji wannan aya ita ke tabbatar mana kin mala'ika yana sa mutum ya fita musulunci man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala mikala da jibrila dinnan suna cikin mala'ikatullah amma duk da haka an ware su don Allah ya taukidi in ka ware mala'ika ɗaya kace babu ruwanka da shi fa inna Allah aduwan lil kafirin to Allah shi ma makiyi ne ga kafirai wato yana nuna cewa mutum ya zama cikin sahun kafirai ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أنزلنا إليك آيات بينات وما تفر بها الفاسقون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات sannan bayan Allah ya kare mala'ika Jibrilu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare saƙon da mala'ika Jibrilu ya zo da shi sannan kuma Allah yake daɗa kare annabi Muhammad kaga an kare sassa hudun gaba ɗaya ولقد أنزلنا إليك آيات بينات mun saukar maka da ayoyi masu bayani a fili musulunci babu mai kinsa sai musulmin banza wannan shine gaskiyar magana domin can musulunci a fili yake baya bukatar ma a yi ma kowa bayani don haka yasa dorontsi sai kaga mutane sun karɓi addinin musulunci mazan Allah yana cewa babu ma lokacin da musulunci yake tashin gwauran zabi kamar lokacin da ake faɗa da shi saboda addini ne wanda yake ɗauke da gaskiya in ka kyale shi sai tafi a hankali in ka taba shi sai ya zabura saboda lokacin da kake taba shi jahili yake neman sanin wayaya addini yake da ya karanta sai ya ga babu addini a duniya sai musulunci don haka ayoyin da muka saukar maka babu wani bata a ciki abu ne a bayyane wa ma yakfuru biha illa fasiqun babu waɗanda suke kafirce mu ayoyin musulunci ne dai fasikai na'am mutumin banza shi dama bai ganin alkhairi tare da kai awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun awa kullama ahadu ahadan yanzu duk sa'ilin da suka kulla wani alkawari nabazahu fariqun minhum sai wani sashi su jefar wannan yana nuna halin su ne tun zamanin annabawan farko shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa awa kullama ahadu ahadan duk sa'ilin da suka kulla wani alkawari na bazahu fariqu minhum sai wani sashi su jefar kuma ka duba adalcin Allah bai ce dukkan su ba saboda ana samun na kwarai a cikin su don haka yace minhum bal aktsaruhum la yu'minu Allah subhanahu wataala yace mafi yawan su ba za su yi imani ba kuma haka ne ana samun masu imanin amma da cikin Yahudawa kaɗan ne ولما جاءهم رسول من عند الله جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون lamma ja'ahum rasulun min indillah a sa'ilin da manzo ya zo musu daga wajen Allah shine annabi Muhammad alaihi salatu wassalam musaddiqun lima ma'ahu shi manzo Allah ya zo da sako sako ne gaskanta littafin da suke tare da shi nabaza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a buhurihim daidai wannan lokaci sai wani sashi waɗanda aka ba su littafi din nan suka jefar da littafin Allah ta kewayen bayansu ka annahum la ya'lamuna kamar ba sani ba saboda dama ilimin da suke da shi na attaura shi yasa suka yi annabi Muhammad tambaya wannan ilimi na attaura shi ne suke suke da shi <clears throat> suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka mar tambayoyi manzon Allah ya ba su amsa daidai tambayoyinsu akan wannan ilimi da suke da shi na littafin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su waɗannan amsoshi sai suka jefar da littafin Allah wannan yana nuna daga lokacin da ka bar aiki da iliminka daga wannan lokaci ake cewa wane ya yi jifa da littafin Allah lokacin da suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da wannan ilimin kuma suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ne don su san gaskiyarsa to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsoshi da suka dace da ilimin su ya kamata a ce sun karba da sai suka ki karba daga wannan lokaci Allah madaukaki ya ce sun yi jifa da littafin Allah wato ashe shi littafin Allah aiki da shi shine muhimmi da zaran ba yi aiki da littafin Allah ba kamar ka yi jifa da shi ne Allah ya kare mu Abdullah bin Abbas ya ba da wannan labari Abdullah bin Abbas ya ce to a daidai wannan lokaci lokacin da wannan abu ya auku tsakanin manzon Allah da Yahudawa da suke Madina waɗannan malamai na Yahudu lokacin da wannan aka kai ga wannan gaba har sun zo sun yi yarjejeniya tsakaninsu da Allah manzon Allah ya tabbatar musu alkawarinsa suka yarda da wannan alkawari kafin manzon Allah ya ba su amsa to daga wannan lokaci fa Allah ya kawo ƙarshen duka wani alkhairi tsakanin manzon Allah da Yahudawa a garin Madina tun da har an yi wannan alkawari magana ta kare don haka yasa Allah ya faɗa wa kullama ahadu ahdan nafazahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minu tun da yake ba za su yi imani ba fa maganar mu'amala ta kare shi yasa Allah ya saukar da aya ta 90 wanda wannan aya ita take nuna Yahudawan zamanin Annabi Muhammad su ma Allah madaukaki ya yi musu uquba bi isa mashtarau bihi anfusahum isa mashtarau bihi an Allah Allah min fadli على غضب وللكافرين عذاب مهين wannan aya ta 90 ta suratul baqara ita take hukunta makomar yahudawa waɗanda suka zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'sa mashtaraw bihi anfusahum tir da abin da suka saya ma rayukansu tir da abin da suka saya ma rayukansu ka ɗauki ilimin abu na gaskiya ilimin littafin Allah yi watsi da shi saboda son zuciya an yakfuru bima anzalallahu sun ki abin da Allah ya saukar bagiyan saboda hasada saboda mugunta saboda keta an yunzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi don me Allah ya saukar da wata falala ga wani wanda ya ga dama ba wanda su suka ga dama ba wanda shi ne kawai abin da hana su karɓar addinin musulunci hassada suke ma annabi Muhammad don me Allah ya saukar da wannan falala ga balarabe yaya ba za a saukar da wannan falala ga bature ba Cike nan, sai Allah ya ce to wancan fushi na da sai ya hau kansu kuma aka ƙara musu wani fa ba'u bi gababin ala gabab sun jawo ma kansu fushin Allah akan wani daɗaɗɗen fushi na Allah wanda ya yi da kakanninsu walil kafiri na azabun muhim sannan kuma kafirai suna da azaba mai wulakantarwa wannan ya nuna duk da haka akwai rahamar Allah tare da su duk da Allah maɗaukaki ya ce ba'u bi gababin ala gababin sun jawo wani fushi akan wani fushi amma alkawarin Allah ne tun kafin ya yi halitta Allah ya alkawari rahamarsa ta riga fushinsa saboda haka duk da cewa sun jawo fushi akan fushi Allah dai bai hana cewa a samu rahamarsa tare da binu Isra'il Yahudawa ba don haka ana iya samu masu musulunta shi yasa karshen ayan Allah madaukake ce walil kafirina azabun muhin Allah bai ce walahum azabun muhin ba domin da Allah madaukake ya ce walahum azabun muhin to gaba ɗaya Yahudawa sun tabe amma sai ya ce walil kafirina don haka yasa har yanzu ana samun waɗanda ke karban addinin musulunci wannan labari na Abdullah bin Abbas yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na biyar Ibn Hajar al-Asqalani ya ce hadisin yana da kyau a littafin Fathul Bari a mujallar shida shafin ɗari hudu da talatin babu shakka wannan amsar da manzon Allah ya ba su yana daga cikin mu'ujiza wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ba su labarin abin da yake littafin su alhali kuma manzon Allah bai yi karatu ba bare a ce ya leƙa littafan su ya gani ya karanta shi yasa ya ba su amsa to wannan labari shi yake nuna hukuncin abinci akan banu isra'il wato lam yuharrimillahu shay'an ala bani isra'il a farkon al'amari Allah bai haramta komai ga zuriyar annabi yaqub ba yana daga cikin tambayoyin da banu isra'il suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar a suratu ali imran آية تتك عند أكو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها صادق فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ta'ami kana hillan li bani isra'il Allah subhanahu wata'ala ya ce duk abinci halal ne ga banu isra'il farkon al'amari kenan komai halal ne ga banu isra'il domin ita duniyar gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya halatta ta ga dan adam wanda ya faɗa mana a suratul baqara komi ka gani asalinsa halal ne sai abin da shari'a ta haranta in dai abinci ne komai ka gani halal ne sai wanda shari'a ta haramta wannan shine ka'ida ta sashin abinci amma ta sashin ibada fa kowace ibada haramun ne sai wacce shari'a ta shar'anta don haka shari'a eh, ibada ya zama ta saba ma al'ada ibada haramun ne kai sai wanda Allah ya shar'anta al'ada halal ne kai sai wanda Allah ya haramta wato al'ada halal ne kai sai wanda shari'a ta haramta don haka yasa zaka ga muna sa hulanmu muna sa babban riga saboda al'ada ta kowace al'umma halal ne sai idan shari'a ta yi ma al'adan kwaskwari ba idan shari'a ta ce to in za ka sa babban rigar kadde a ya ja kasa to kaga sai a daga babban rigar amma ba babban rigar ne aka hana ka ba al'adar ka tana nan an kyale ka da abinka to wannan shine hatta ta sashin abinci kullu ta'ami kana hilla li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai kawai abincin da annabi isra'il annabi yaqub alaihi salam ya haramta ma kansa a lokacin da ya wannan rashin lafiya kaga ya haramta ma kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi idan Allah ya bashi sauki to tunda Allah ya bashi sauki sai ya daina cin naman raƙumi ya daina shan nonon raƙumi kaga shi ya haramta ma kansa amma asali komai halal ne ga banu isra'il kullu ta'ami inji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo a taura ku karanta inda kun kasu kun zama masu gaskiya faman iftara ala Allah al-kadhiba min ba'd zalika fa ulaika humuz zalimun qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahima hanifa don haka idan ana neman tafarkin wanda ya kamata a bi ba wai annabi yaqub bane shine kakan banu eh, wato banu isra'il yahudawa ba kakan shi annabi yaqub din shine annabi ibrahim alaihi salam <clears throat> shine wanda ya kamata a ce ai rike tafarkinsa tafarkinsa kuwa annabi ibrahim bai haramta wani abinci ba jikansa annabi yaqub shi ya haramta wani abinci makansa a dalilin wani ciwo da ya samu to amma duk da haka duk da haka sai suka bi al'adan kakansu illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi ala nafsihi la ala banihi ya haramta ma kansa cin nama raƙumi da shan nono raƙumi bayan ya mutu ya suka ce to baba fa abin da yayi ba za mu bari ba mu ma dai ba za mu ci raƙumi ba kuma ba za mu sha nononsa ba sai zama al'ada alhali shi kakan nasu akwai dalili kaga kenan lam yuharrimhu alaihim Allah subhanahu wata'ala bai haramta gare su ba martaba ta biyu shine saboda tsaurin kansu da saba dokokin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya haramta musu wasu nau'ukan abinci saboda taka dokokin Allah da suke حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا لهم sai Allah ya haramta musu wato abubuwa da dama tunda an turo annabawa a bayan tafiyar annabi yaqub alaihi salam waɗannan annabawa sai suna zuwa da sakonnin Allah Allah ya haramta kaza Allah ya haramta kaza tunda masu fantarewa ne ga Allah subhanahu wataala wannan shine bayanin sa yazo a suratul nisa'i wato Allah ya haramta ma banu Isra'il wani nau'in abinci kamar yadda ya faɗa mana fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zaluncinsu ya sa Allah madaukaki ya haramta musu wasu abubuwan da da can halal ne daga cikin abubuwan da Allah ya haramta musu ya bamu labari nan ma a cikin alkur'ani a suratul an'am wa 'alal ladzina hadu harramna kullu dhi bukrin hadu harramna dhi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحواء أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا الله سبحانه وتعالى يفعل من سورة الأنعام آية دليل 46 ya ba mu misalin abubuwan da aka haramta ma Yahudawa ɗin. daga cikin abubuwan da Allah ya haramta ya ce haramna alai kullu bi zufrin duk wata dabba da take da kofato an hana musu wato an hana musu zi zuffarin asali farce ne amma isti'ara ne ka zuba littafin tafsiri ba wai ainihin farcen Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a wannan aya ba ba ana nufi ma lam yakun mashquq al asabi min al baha'im duk wata dabban da ba tsunta a hade suke ba a rabe ba duk wata dabban da yatsunta a rabe suke ba a hade ba an hana musu taba wannan dabba haka kuma duk wani tsuntsu da ya tsunta ya zama a haɗe yake ba a rabe ba kamar misali agwagwa kaga agwagwa ya tsunta a haɗe suke ai ba su rabu ba a idan ka koma kuma ta sashin tsuntsaye akwai kamar jimina akwai kamar eh, idan ta sashin dabbobi ne akwai kamar raƙumi waɗannan duka wato um, ya tsunsu ba a rabe suke ba a haɗe ne to duk wata dabba da take da wannan siffa Allah ya haramta musu ci alhali ka duba yadda ya faɗa mana suratu Ali Imran aya ta 93 kullu ta'ami kana hillan da komai halal ne yanzu kuma ba an ware wani nau'in abinci an ce kasu ci sannan kuma hatta ta sashin dabbobin da ake mu'amala da su yau da kullum kamar shanu awakai wa min al-baqari wal gadami harramna alaihim shuhumahuma kitse na jikin da shanu da awakai duka Allah ya haramta mu ba yahudi kitse haramun da ya ci illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai abinda tozon dabba ya zama ya kunsa saboda shi tozo galibinsa kitsan ne awil hawaya ko ko abin da ya zama kayan ciki ya kunsa aw maktalata bi azmin ko ko wanda ya zama ya garwaya da kashi fa innahu ghayru muharram dana Allah bai haramta musu ba wannan kaga wahala ce gare su Allah ya duk irin da mutum ya kokarin tsanantawa sai Allah ya tsananta masa man shaddada shaddada Allahu alaihi duk wanda ya tsananta to Allah zai tsananta masa don haka yasa Allah ya ce zalika jazainahum bi baghihim mun saka musu ne saboda fandarewarsu albagiyu shine fandarewa ka wuce iyaka abinda Allah ya hada ka mutum ya zama bai tsaya akan wannan dokan ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna lasadiquna lallai mu masu gaskiya ne ka duba Allah zai magana a Qur'ani amma ya ce mu masu gaskiya ne me ce hikimar haka in ka duba tafsirin al-imam shaukani fathul qadir mujallal na farko shafin 456 al-imam shaukani yace abinda Allah yake nufi da cewa wa inna la sadiquna fi ma fi kulli ma nukhbiru bihi mu masu gaskiya ne wannan ma mu'jiza ce ga annabi Muhammad shi yasa Allah yace mu masu gaskiya ne na'am ai qur'ani na musulmi ne musulmi bai shakkar maganar Allah amma me yasa Allah yace mu masu gaskiya ne a qur'ani mu'jiza ce gare ku wato abin nufi ku ɗauki bible ku buɗe za ku tarar da yanda Allah ya faɗa a suratul an'am wato kaga wannan ya dace da abin da Allah ya saukar a littafin su yani huwa mawjudan indahum fi tawrati yana nan a littafin at-taura yanda ya zo a cikin suratul an'am shi yasa Allah ya ce wa inna lasadiqun mu masu gaskiya wato ishara ce ishara ce gare ka kai musulmi buɗe attaura buɗe bible in ka duba zaka gani inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya haramta musu cin naman alade da shan jini ya haramta musu duk wata dabban da ya zamanto wato kafanta ya tsunta ba a rabe suke ba a haɗe suke sannan kuma da duk wani kifi da ya zama ba shi da bawo wannan duka Allah ya haramta ai nau'in kifaye da ake nufi yani ba shi da abin da ake ce ma as bawo da ake cirewa a jikin kifi wannan akwai ayar a cikin ataura tana nan don haka yasa Allah madaukake ce wa inna lasadiquna saboda ya bar wancan ayan ta ataura saboda ta zama hujja akan banu Isra'il abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa akan su yanda ya zo a cikin alkur'ani martaba ta uku kaga Allah ya haramta wasu nau'ukan abinci ga banu Isra'il me dalilin haramtawa zalika jazainahum bi baghihim Allah ya saka musu ne saboda fandarewar da suke ma Allah sai Allah ya haramta wasu nau'ukan abinci a kansu martaba ta uku shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Isa alaihi salam lokacin da annabi Isa ya zo zuwan annabi Isa ga banu Isra'il rahama ce gare su daga Allah domin annabi isa alaihi salam da ya taho ya sassauta wannan tsananin da Allah ya musu game da haramcin wasu nau'ukan abinci walaysa kulluhu takfifan alaihim ba wai an ɗauke duka wannan tsanantawan da aka yi musu ba amma an sassauta wannan ma Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani a suratul baqara aya ta 50 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم zuwan annabi isa alaihi salam rahama ne ga banu isra'il saboda abin da yake faɗa musu Allah ya bada labari cikin alqur'ani a suratu ali imran musaddiqan lima bayna yadayya ni ina mai gaskanta littafin da ya zo gabanin zuwana min taurati wato littafin at-taura nazo in gaskanta shi ne ba in karyata littafin at-taura ba wa li uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum kuma abin da yasa nazo nazo ne saboda in halatta muku sashin abin da aka haramta muku ba duka ba kaga annabi Isa alaihi salam da yazo sai ya zama sassauci ga banu Isra'il Allah zai rage musu nauyin hukuncin da aka musu dangane da abinci wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan nazo muku da hujja ba wai da'awar baki ba na zo muku da hujja akan cewa ni daga wajen Allah ne mahaliccinku fattakullaha wa ati'un don haka ku kiyaye Allah ku yi min biyayya amma alqur'ani bai mana bayani wani nau'in abinci ne annabi Isa alaihi salam ya halatta ma banu Isra'il daga cikin nau'ukan da Allah ya haramta musu ba wannan ba bayanin sa a cikin alqur'ani in ka duba majmu'u fatawan shaykhul islam mujallad na 16 shafi na 43 yana cewa kad akhbara Allah fil qur'an anna Isa qala lahu daga cikin abin da annabi isa ya gaya musu wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum wannan ya nuna cewar abubuwan da Allah ya haramta musu suna da tsanani wato a zamanin da abin ya tsananta zuwan annabi isa rahama ce daga Allah zuwa gare su bari a sassauta musu fa'ulima annahu ahallal ba'da dunal jami' don haka shekul islam ya ce wannan yana nuna mana cewa ba duka abin da Allah ya haramta banu isra'il ne annabi isa ya halatta musu ba sashi ne shi yasa yace ba'd ladhi hurrima alaikum la kulluhu fallahu aqabahum bizalika kaga kenan duk da dai annabi isa ya taho har yanzu dai fushin Allah yana da akan su don haka yasa ba a dauke musu ba a dauke musu haramcin wannan abincin gaba ɗaya ba domin abin da yasa Allah ya haramta musu cin wannan abinci saboda sun taka dokokin shi inda a ce sun gyara halayensu babu shakka zuwan annabi isa alaihi salam da zai ɗauke duka abubuwan da Allah ya haramta musu to amma ba su gyara ba saboda haka sashi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke na abubuwan da aka haramta musu wannan shi yake bambanta haramcin da Allah ya yi ma banu Isra'il na wani abinci da kuma mu musulmai haramcin da Allah ya yi mana akwai bambanci yana da kyau mu gane kaga banu Isra'il Allah ya gaya mana asali kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il komai halal ne amma abin da yasa Allah ya haramta musu abubuwa zalika jazainahum bi baghihim wato sakamako sakayya ce ta Allah Allah ya hana su cin wasu abubuwa saboda ukuba a gare su amma mu musulmai ba haka bane idan Allah ya hana mu cin wani abu ba ukuba bane gare mu rahama ce a gare mu Allah ya sa mun gane don haka akwai bambanci tsakanin haramcin abincin bayahude da haramcin abincin musulmi akwai bambanci akwai hikimar Allah tattare da wannan don haka yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutane saba'in daga cikin banu Isra'ila suka tafi dutsen tsor saboda su nemi gafaran Allah lokacin da suka je waɗannan banu Isra'ila dattawa fa sai da aka zaɓa waɗanda za a je a nemi gafaran Allah tare da su sai da aka zaɓa amma ana zuwa da suka ji magana ta Allah subhanahu wa ta'ala suka ce ba za mu yi imani da kai ba Musa sai mun ga Allah jaharatan Allah ya kama su da tsawa lokacin da suka faɗi suka mutu shine annabi Musa yake addu'a wannan daga cikin addu'o'in annabi Musa alaihi salam Allah ya bada labari a cikin alqur'ani addu'ar da annabi Musa alaihi salam yayi a wannan lokaci wato yana roƙon Allah wato rahama ga banu Isra'il mabiyansa din nan da gafaran Allah da sauransu sai Allah ya sharaɗi ga annabi Musa kafin ya karbi wato addinin wani daga cikin mabiyansa akwai sharaɗi wannan duka yana cikin سورة الأعراف دقا آية تدريد سنة بيرزوها آية تدريد سنة بكر واختار موسى قومه سبعين رجلا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا يا أدعك الله سبحانه وتعالى Allah ya gafarta musu abin da suka aikata a wannan lokaci na neman su ga Allah bai kara addu'an ba yace waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فتعت تبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يا أمشي الدعاء النبي موسى أما أكو شرعي annabi Musa yana ta addu'a ya Allah ka gafarta mana faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayka annabi Musa yana ta roƙon Allah Allah ka gafarta mana abin da waɗannan mabiya nawa suka yi ka yafe mana ka ba mu mai kyau a duniya da lahira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Musa azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay azaba ta nakan samu wanda na ga dama da ita amma rahama ta yalwaci komai tunda rahama ta ta yalwaci komai fa sa'aktubuha wannan rahmatawa zan wajabta ta zan rubuta ta hatta ga banu isra'il amma ba dukansu ba akwai sharadi lillazina yattaquna masu kiyaye dokan Allah wa yu'tuna zakata wallazina hum biayatina yu'minun sai waɗanda suka yi imani daga cikin banu isra'il kafin nan za su samu wannan alkawarin da na yi na rahamata Allah yake gaya ma annabi Musa Allah yake gaya ma annabi Musa annabi Musa yana roƙon Allah ka gafarta min da mabiyana Allah yake la akwai sharadi daga cikin sharaɗin gafarta ma banu Isra'il sai waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى يتشارد مع النبي موسى عليه السلام kafin wannan addu'a ta ka ta karɓu in dai banu isra'ila ne sai sun yi imani da annabi muhammad Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazi dunahu maktuban inda fit tawrat wal injil wannan annabin da suka ga sunansa a rubuce a attaura da linjila sai sun bi shi annabin nan da ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar kaga ya samu shaidar Allah annabi muhammad duk abin da ya ce ku yi to wallahi tunanin ɗan adam ba a cewa wannan abin ba shi da kyau duk abin da manzon Allah ya yi umarni a yi wallahi alheri ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk abin da manzon Allah ya ce a bari almunkar wannan abin ba shi da kyau sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat duk abincin da annabi Muhammad ya ce halal ne Allah ya ce a tayyibat wannan yana da kyau amma kaga ba kamar bani isra'ila ba sannan Allah ya ce wayo harrimu alaihimul khaba'is duk abincin da manzon Allah ya ce haramun ne ta wannan alkhabisa ce wannan abincin wato ba shi da kyau hatta ga hankali na dan adam ba ma a shari'a ba wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shari'a ce da ta dace da ɗabi'ar dan adam saboda haka aka samu bambanci tsakanin abincin da aka halatta mana mu musulmai da abincin da aka haramtawa a halin kitabi na'am akwai bambanci abincin da aka haramta musu ba wai sharaɗi ba ne ya zama abincin ba shi da kyau a'a abincin yana da kyau amma Allah ya haramta musu don me saboda horo gare su mu kuma abincin da duk Allah ya ce kar mu ci to wannan abincin ba shi ma da kyau ba shi ma da kyau haramun ne a dalilin haka yasa ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin zadul ma'ad ya ciro wata fahimta yake cewa wannan yana nuna maka al-mu'alajatu bil muharramati qabihatun aqlan wa shar'an duk abin da shari'ar musulunci ta ce haramun ne to ka ɗauke shi ka yi amfani da shi da sunan magani ka saba ma shari'a sannan ka saba ma hankali ma na ɗan adam ka saba ma shari'a saboda shari'a idan ta yi umarni wajibi ne ka ka saba ma hankali saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is Allah ya ce kar ku ci kaza saboda kazanta ne ya za a yi kazanta a samu alheri a cikin shi yaya za a yi a samu alkhairi a cikin kazanta inda akwai alkhairi Allah da bai haranta shi ga al'ummar annabi Muhammad ba wannan wato yana daga istinbati na ibnu qayyim al-jawziya a littafin zabil ma'ad yana mujallar na hudu ɗari da hamsin da shida ya'ani in kai la'akari da shari'a ta sashin hadisan manzon Allah akwai misali hadisin Abu Darda'i yana sunan Abi Dawud inna Allah anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala li kulli da'in dawa'an sai manzon Allah yace fatadawaw wa la tatadawaw bil muharrami ku nemi magani ya ku bayan Allah amma duk abin da nace haram ne ba a magani da shi kada yana sunan abi dawud sannan akwai hadisin abdullahi bin mas'ud yana sahihul bukhari inna allaha lam yajib al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai saka ku a cikin abin da ya haramta muku ba hadisun nahayi an dawa'il khabith wa ghairi zalik wannan yana gwada cewa idan kai amfani da najasa a matsayin magani to ka saba ma umarnin annabi Muhammad saboda manzon Allah ya ce wala tatadawau bil muharrami ko wala tadawaw bil muharrami sannan yace inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai sa warakar ku a cikin abin da ya haramta muku ba in kayi amfani da najasa da haram ta wajen magani ibn al-qayyim al-jawziya yace nan ka saba ma nassi na hadisin manzon Allah sannan kuma ka saba ma hankali ma ka saba ma hankali baya ga cewar ka saɓa ma nassi wa amma al me yasa aka ce ka saba ma hankalinka fa huwa anna Allah subhanahu wataala inna ma li domin in ka yarda da alqur'ani to ai a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana abincin da ya haramta mana ya haramta mana ne saboda me abincin najasa ne ba shi da kyau li khubusihi shi yasa aka ce wa yuharrimu alaihimul khaba'is annabi Muhammad yana haramta mana abubuwa marasa kyau idan ka yarda da alkur'ani don haka dole zaka yarda duk abincin da manzon Allah yake haram ne wannan abincin ba shi da kyau idan kuwa ba shi da kyau ka yarda ba shi da kyau to don me za ka yi amfani da shi idan ka yarda ba shi da kyau wa inna ma harrama ala hadhihi al-aya ma ma harrama li in ka ji an ce su bani isra'il an haramta musu wani abu akwai bambanci ana iya haramta mu banu Isra'il abu mai kyau amma me yasa Allah ya faɗa mana suratul nisa'i fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zaluncin su sai muka haramta musu halal muka haramta musu abu mai kyau tayyibatin amma mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'is don haka ibn al-qayyim al-jawziya yace idan mutum ya dauki najasa ya dauki haram abinda Allah ya haramta yayi magani da shi to babu shakka ya saba ma shari'a ya saba ma hankalinsa fala yunasab an yutlaba bihi shifa'u min al-asqam wal ilal fa innahu yace idan kuwa aka ce maka ai wannan ciwo ba za a warke ba sai an yi amfani da najasa sai yace to tunda ka saba ma Allah wannan najasar sai ta yi tasiri ma zuciyarka in je ibn qayyim jawziya yace fa innahu wa in asara fi izalatiha in ma maganin yayi tasiri ya kawar ma da wannan ciwon lakinnahu yuqibu saqaman a'zama minhu fil qalbi wannan najasa da kai amfani da ita da cewar za a samu amfani a jikinta bayan Allah ya ce in ya haramta mana abu wannan abin bashi da kyau kai ka kudurta cewa za a iya samun abu mai kyau a jiki wato kana nuna na ƙasar maganar Allah ta wajen gaskiya to sai Allah ya sa maka na ƙasa a zuciyarka don haka ko da wannan magani ya maka magani saboda yarda da kai da shi to sai an samu na ƙasa a zuciyarka a bi kuwatil khubusi alladhi fihi saboda ƙarfin wannan najasa da yake tare da maganin fa yakunu almudawa bihi kenan kai da kai amfani da najasa ta wajen jinya kad sa'afi izalati sakmil badani yayi kokari ya kawar da ciwon jikinsa amma bi saqamil qalbi ya mayar da ciwon a zuciyarsa Allah ya mun gani ah, mu dubi wannan bayani da ya zo cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta mu banu Isra'il saboda me ya faɗa mana cikin ayoyin da muka karanta fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhilla lahum saboda zaluncin su me ake nufi da zalunci yawan saba dokokin Allah na biyu muharabatul haqi suna faɗa da gaskiya shi yasa yace wa bi saddihim an sabilillah na uku at-tahayyul li tahlilil haram suna kokari su dage sai sun halatta haram idan Allah ya haramta musu abu to za su yi ta kokari su ga cewa sun halatta wannan abin shi yasa Allah madaukake cewa akhdhihimur riba wa kadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasu bil batil da cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya in ka duba tafsirai kamar misali tafsirin ibnu kasir a fassaran ayoyin nan mujallad na bi shafi 469 yana cewa inna allaha qad nahahum anir riba fatanawaluhu akaduhu Allah ya haramta musu cin riba sai suka yi dabarar yanda za su ci wahtalu alaihi bi anwa'in min hiyal suka shirya da barbaru da dama na halatta wannan riba din wasu nufin min shubahi fadalla ala amrayn wannan yana karantar da mu abubuwa guda biyu na ɗaya. mutum yana hana ma kansa alkhairin da Allah ya yi nufe shi da shi a dalilin zunubi da yake aikata ma Allah domin Allah subhanahu wata'ala ya hukunta halal ga banu Isra'il asali kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il amma daga baya fa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillallahu lahum daga baya Allah ya haramta musu wasu abubuwa saboda me saboda sabon Allah wannan yana nuna idan kana aikata zunubi to kana haramta ma kanka samu wata rahama ta Allah subhanahu wataala wato duk sa'ilin da mutum ya lizinci sabon Allah to yana hana ma kansa samun wani yanki na arzikin Allah akwai wani hadisi hadisin sauban yana cewa innar rajula la yuharrimu rizqa bi khati'atin ya'maluha mutum yakan haramta ma kansa arziki a dalilin zunubin da ya aikata wannan hadisi fihi maqal malamai sun yi maganganu a kansa in ka duba sahihu sunan ibn Maja hadisi na takwas. annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yakan haramta ma kansa arziki a dalilin zunubin da ya aikata amma ibn qayyim jawziya akwai littafin sa da ake kira al-jawab al-kafi liman sa'ala an dawa'i a mujallar na farko shafi na hamsin da biyu wannan littafin ibn qayyim jauziya ya yi magana akan musibar da take tare da sabon Allah musiba da take tare da sabon Allah ya jera bala'in da zunubi ke kawo ma dan adam suna da yawa yana cewa walil ma'asi min al-athari al-qabihati al-mazmuma al-mudirra bil qalbi wal badan fi dunya wal akhirah duk wani zunubi zaka samu yana lahani ma dan adam ta waje uku yana lahani ma zuciyarsa yayi lahani ma jikinsa yayi lahani ma lahirarsa duk wani zunubi da ka sani inji ibn qayyim jawziya yace ta'adin da zunubi yake ma dan adam ba mai iya kimanta yawansa sai Allah kawai zunubi da kake gani zai ce bari zai kirga wasu daga cikin kana mai littafinsa yayi magana sosai akan abubuwan da zunubi ke jawo ma dan adam ya kirga yace daga ciki hirmanu barakatul ilimi akwai haramta albarkan ilimi za ka yi karatu mai yawa amma wallahi karatun ba zai albarka ba dalilin da ya sa Allah bai sa albarka a cikin karatun ba saboda akwai wani zunubi da kake mara wato hatta ilimi kansa Allah yakan ɗebe albarka idan mutum babu tsoron Allah a tare da shi yana cewa fa innal ilma nurun yaqzifuhu Allah fil qalbi saboda shi ilimi na addini haske ne da Allah yake jefa ma zuciya wal ma'asiya tukhfi'u zalika nur zunubi kuwa yana kashe wannan hasken lokacin da al-Imam Shafi'i yana yaro ya zo gaban al Malik ya zauna zai karanta muwatta Allah ya musu rahama a'jabahu al Malik yana kallon fuskan al Shafi'i sai ya sha'awarsa ya zauna gaban al Malik zai yi karatu nan take sai al-Imam Malik ya sha'awarsa ma ra'a min wufuri fitnati saboda alamar akwai albarka a jikin wannan yaro wa tawaqqudi zakai da kaifin basirarsa saboda ya haddace mu wa kafin ma ya je gaban al-Imam Malik wa kamali fahmi sai ya ce masa ya kai yaro inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura lalle na ga alama Allah ya jefa wani haske a zuciyarka shawarar da zan baka nasihar da zan maka fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'siya karka batar da wannan haske da naga alama Allah ya saka a zuciyanka ta dalilin duhun sabon Allah wato idan za ka yi sabon Allah wannan haske da nake magani na kyautar Allah babu shakka za ka rasa ta ko da an samu ilimin ilimin ba zai amfani ba ba zai amfanar wa mutum a duniya bare lahira idan ma ya amfanar da shi a duniya sai ya cutar da shi a lahira ibn qayyim jawziya yace sannan akwai albarkan eh, albarka na arziki Allah yana haramta wa mutum a dalilin sabon Allah kana da arziki amma saboda sabon Allah sai Allah ya da albarkan cikin wannan arzikin ya barka da musibar da ke cikin wannan arziki ji ibn qayyim jawziya kuma gaskiya ne domin idan Allah ya cire albarkan arziki ga gidanka akwai ni'ima akwai walwala duk abin da mutum ke nema yana samu kuma sai a waye gari tsoron Allah baya gidan don haka ba mamaki ɗanka ma ƙoƙari yake ya kashe ka kaga an ɗebe albarkan dukiya ya kamata a ce dukiya ta samar maka daɗin duniya da lahira ya kamata a ce dukiya ta samar maka nutsuwa nan duniya da lahira sai aka waye gari wannan dukiya babu shi kaga wannan shi yake nuna kana da dukiyar amma Allah ya cire albarka sai ka dubi abin da kake da dukiya babu shakka sabon Allah ne dan duk mutumin da ya kusanci Allah da dukiyarsa Allah bai masa wannan ukuba ibnu qayyim jawziya yace sannan akwai wahshatun yajiduha al'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah duk mutumin da ke sabon Allah to yana samun wani kunci a zuciyarsa tsakaninsa da Allah akwai wannan kunci duk mai aikata zunubi a kowane dare sai ya samu wannan takaici da damuwa a kowane lokaci ya tuna yana sabon Allah sai yayi wannan takaici ibn qayyim al ya yace amma haza amru la hisu bihi illa man fi qalbihi hayatun ba kowane fasiki ne yake saba ma Allah ya ji zafin zunubin da yake aikatawa ba sai wanda a zuciyarsa akwai ragowar rayuwa Allah bai riga ya kashe zuciyar ba sai ya ce wa ma li jurhin bi mayyiti ilamin wa ma li jurhin bi mayyitin ilamun ai saboda idan gawa aka daba mata wuka ba ta jin zafi wani yake nufi saboda idan zuciyar fasiki ta riga ta mutu wallahi in ya tuna yayi zina sai ya dinga murna wato wannan ya gwada maka zinan da ya aikata bai nadama dama abin nufi in ji ibn al-qayyim jawziya kamar mutum ne ya riga ya mutu shin idan an dafa ma roka yana jin zafi bai jin zafi to amma idan kaga har kakan tuna kayi zina ranka ya baci kakan tuna ka saba ma Allah ranka ya baci akwai alamar raguwar rayuwa a zuciyarka Allah ya sa mu gane yace daga ciki akwai alwahsha allati tasullahu bainahu wa bainan nasi zaka samu wannan sabon Allah da kake yana raba ka da mutanen kwarai in ji ibnu qayyim jawziya wannan alama ce da take nuna makomarka ba za ta yi kyau ba a lahira domin duk mutumin da yake sabon Allah yakan yi kokarin nisantar mutanen kirki duk mai aikin zanubi zaka ga bai son ya kusanci mutanen kwarai zai fi son a ce yana kusantar mutanen banza to rashin kusantar mutanen kwarai mataki ne na shedan na yanda zai raba shi da gidan aljanna domin da kaɗan da kaɗan yana raba shi da mutanen kwarai yana raba shi da hanyar isa aljanna har mutuwa ta cin masa a hanyar tafiya wuta don haka yasa zaka ga idan mutum yana sabon Allah da dukiyarsa ba a neman sa a masallaci inda ake wa'azi ba a neman sa duk wani taro na alkhairi sai taron iya saboda baya son ya zo masallaci don za a ce mai yin kaza yayi haramun to idan yana nisantar wuraren ibada fa zai rika kusantar wuraren banza domin tsayen biyu ne Ya ce fataka bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi har a wayi gari wannan mutum ya auka cikin waɗanda Allah yake kira hizbu shaitan yan kungiyar shaitan za a wayi gari hatta ɗansa bai ganin baban yana da daraja matarsa ba ta ganin darajarsa makwabta ba su ganin mutuncinsa saboda duniya ta shaida bai da halin kirki in ji ibn al-qayyim jawziya sannan ya ce ta asiru umurihi al'amarin mai sabon Allah kullum rikicewa yake baya gyaruwa sai ran da ya tuba wato wannan yana daga cikin abin da yake ya ba mu sifofi na Yahudawa wanda yana cewa daga cikin bala'in sabon Allah akwai hirmanu ta'a zaka ga ba a biyayya gare ka ga ka da dukiya ga ka da karfin mulki amma babu mai maka biyayya har cikin gidanka ba a ma biyayya zaka ba da umarni amma ba za a dauka ba saboda me saboda ka saba wa mahaliccinka don haka Allah ya sa na ƙasa da kai su ma suke saba ma babu wanda zai ga darajanka saboda baka ga darajan dokar Allah subhanahu wataala wannan babu shakka abin da ibnu qayyim ya faɗa gaskiya ne in ka duba mutumin da yake sabon Allah zaka tarar da waɗannan bayanai da yayi suna tare da shi musamman yana magana kamar misali wanda harkan cinikinsa ya zama kuɗin ruwa yanda manzon Allah yake faɗa in ka lura ba za ka taɓa la tajiduhu fi sa'adatin wala fi raha ba ka samun shi a cikin hutawa ko a cikin nutsuwa ta rayuwa ba ka samun shi kullum a cikin damuwa yake a nan al'amari na biyu darasi na biyu da muke samu game da wannan karatu wato shine mu guji yin dabara mu halatta haram mu guji haka domin abin da yahudawa suka yi kenan suka jawo ma kansu fushin Allah mu musulmai mu guji aikata abin da zai jawo mana fushin Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa kafin ya bar duniya da hadisin abdullahi bin abrin yana cewa la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'il duk wata musiban da ta samu bani isra'ila a da sai ta samu al'umma ta inji manzon Allah Allah ka saba ma ciki kuma yace hazwan na'ali bin na'ali wato duk wani mugun hali da aka samu ahlul kitabi sun yi da sai an samu musulmi yayi kamar sa a yanzu to wannan kaga ya sa ya zama darasi gare mu yahudawa sun yi dabaran halatta haram wajibi ne mu yi hattara idan muka halatta haram muna shiga wannan sahu don haka yasa ibn qayyim jawziya yake magana a littafin ilamul muwaqqi'in a mujallar na biyar shafin ɗari da tamanin da takwas yana cewa falhilatu jinsun ah, wato hila abin da ake ce ma alhila don malaman fikihu sun ware babuka da suka yi magana a kai akwai babuka da dama da aka ware a littattafai zaka ga ana magana akan abin da ake ce alhila menene alhila alhila shine a tawassulu ila istihlal muharram kai dabaran da zaka halatta haram wa ibtalil huquq kai dabaran da zaka bata haƙƙin wani ya zama naka wa isqatul wajibat ka kulla dabaran da da za ka saukar da abin da Allah ya ɗora maka wajibi ne ka yi dabaran da za ka mai da shi ya zama ba wajibi ba wannan shi ake kira alhila wanda wallahi a yau dabara da ta shiga jikin wato cikin musulmai ta mu'amalarsu hanyoyin da aka samu hila sun shiga rayuwarmu ya fi na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, wannan hadisi uh, domin annabi yana tsawatar mana yana ce mana ki bomarta kabar yahudu kar ku yarda ku yi abinda yahudawa suka yi fa fatastahillu maharim Allah ku kawayi gari kuna kokarin halarta abin da Allah ya haramta bi adnal hiyal ta dabara karami wato ta ƙaramar dabara mutum ya shirya dabara yadda zai ya halarta abin da Allah ya haramta manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya faɗa kuma cikin ikon Allah yanda sahabbai eh, malamai suka yi bayani kamar misali shekul islam ibn taimiyya akwai littafin da ya rubuta da ake kiransa bayanu dalil shafin 121 yana cewa zamanin sahabbai gaba ɗaya ba a samu shirya dabara na halatta haram ba har sahabban manzon Allah suka ƙare rayuwarsu zamanin tabi'ai ba a samu ba shekul ya ce sai da sai fi awakhiri asri sigari tabi'in ba'da al-mi'ati al-ula bi sinin kaseera sai bayan rasuwar manzon Allah da shekara ɗari da ‘yan kai sannan aka fara samun musulmai sun fara amfani da dabaran halatta haram kaga kenan sahabbai sun ɗauki karantarwar manzon Allah ba su yadda sun yi dabara na halatta haram ba har suka bar duniya haka nan tabi'ai ana cewa sai da aka kawo ga ƙananan tabi'ai wato a zamanin su ne aka fara samun mutane na shirya dabara yadda za su halatta abubuwan da Allah madaukaki ya haramta wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na 29 shafi na 45 yahudawa su suka fara shirya dabara na halatta haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu akul don haka shekul islam yake cewa falam tazidhu mulhiyalu illa bala'an duk mutumin da zai shirya dabara don ya halatta haram to wannan dabarar tasa ba ta ƙara mar komi sai daɗin bala'i shi yasa Allah ya gaya mana a suratul nisa da muka karanta a yau fa bi zulmin min allazina hadu haramna alaihim duk sa'ilin da kai tunanin za ka yi zalunci to sai Allah ya tsananta al'amari a kanka don haka nisantar wannan hali shine mafi dacewa Eh, yana cewa abubuwa guda biyu ne ke sa mutane su kai ga shirya dabaran halatta haram na ɗaya shine zalunci kamar yadda Allah ya bada misali da Yahudawa fa bi zulmin min allazina hadu sannan na biyu jahilci domin da yawa saboda jahilci ba su san haramun bane zaka samu musulmi yana ƙoƙarin halatta haram shi bai ɗauka cewa haramun yin hakan dabaran halatta haram ɗin laifi ne a wajen Allah ba musamman a yau za ka ga mutum yana so ya taimaka ma dan uwansa ma'aikaci ne na gwamnati yana so ya taimaka ma abokinsa ko dan uwansa wansa ko kari ko wani dangi so don haka zai bashi aiki kwangila wannan kwangila dubu ɗari zai yi shi ko ina an riga an sani amma zai rubuta wannan kwangila miliyan goma ne ina so ka lura wannan abin da ya aikata me yayi ya yi ƙoƙari ya halatta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta domin in ya ɗauki kuɗin ya bashi ya yi haramu haka ne ko bari ya halatta wannan hanya hanyar da zai halatta shine ya bada ta sashin kodago na'am kodago idan kai aiki aka biya ka yi halar ne ko to amma a nan bari ya tsuga kuɗin wanda an san ya fi ƙarfin wannan aikin saboda haka idan ya yi aikin sai a bashi miliyan goma kuma dubu ɗari yana wannan aiki wannan hila ce babu ko shakka dabara ce na halatta haram saboda kai ka sani in ba dalilin wannan kodagon ba ai ba zai samu wannan miliyan goma ba me yasa aka tsara saboda a yi amfani da wani gefen shari'a a haram a halatta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan yana cikin rayuwar mu sosai sannan akwai abin da ake ce ma albai'ut wanda shi ma ya yawaita mutum zai dauki jari za a ce ma ga wani kamfani in ka sa jarin dubu ɗari to ba faɗuwa har abada sai mutum ya shiga kuma ƙarya ce duk akwai ƙa'ida na mu'amala tsakanin mutum da mutum a cinikayya ƙa'idar ita ce idan uwar kuɗi ta samu na ƙasa dole riba shi ma zai faɗi duk cinikin da za ka yi duk wata harka da za ka ƙulla da mutum ya ce maka babu faɗuwa to da ya faɗi haka ka sani ka shiga haramu saboda shari'a bata taɓa yarda musulmi ya shiga kasada ba kuma ba a taɓa samun cinikin da za a ce riba ake ci ba har abada dole za a samu hawa a samu gangara saboda haka yasa shari'a bata yarda a yi yarjejeniyan cinikayya wato a haɗa jari yanda za a yi kasuwanci amma kai riba kake ci ba ka faduwa kullum ba duk cinikin da kaga an ce maka riba zaka ci babu asara to babu shakka wannan ciniki ya saba ma ka'ida na shari'ar musulunci akwai littafi da aka rubuta musamman kan abin da ya shafi kamar hannun jari wanda ake ce ma al'afhumu wa sanadat in ka duba shafin da tamanin zaka gani sannan akwai dabarar da mutane kan yi misali matarsa na haila sai ya sayo kondom sai ya yi amfani da kondom ya tara da ita wato tun da Allah ya ce ku nisanci mata in suna haila saboda kazanta ne to sai ya ce tun da kazanta ne bari amfani da kwaroron roba kaga in yayi amfani da kwaroron roba wannan bai taka wannan dokar na Allah subhanahu wataala ba ya manta cewa yana kokari ya halatta haram ta dabararsa tun da Allah ya haramta duk tunanin da za ka yi ka kutsa ma haramun to wallahi wannan tunani ana ce mar hila illa dai kawai hila din yana nan iri iri in ka duba littafin ilamul muwaqqi'in mujallar na biyar shafin ɗari da tamanin da hudu ibn al-qayyim jauziya ya magana mai tsawo akan shirya dabara akan dokokin Allah akwai hila da aka haramta akwai hila da aka halatta akwai hila da take iya zama mustahabi wato hila da aka haramta misali misali mace tana son rabuwa da mijinta shi kuma yake ba ta takarda ita kuma ba ta da halin kul'i sai wani malami ya ce mata ai idan aka samu ɗayan ma'aura ya yi ridda aure ya mutu sai ta ce an gama tana zuwa ya ta ce aini yanzu na zama kirista tana gaya mijin kaga ta ce ta zama kirista don me ta samar makanta kafa na kashe wannan aure wato hila ne aka yi amfani da ita don a kashe aure domin da zaran ta ce ta bar musulunci babu shakka aure ya mutu da zaran kuma aure ya mutu kaga kenan tana da daman wato ah, ta yi wani auren saboda haka za ta kyale shi bayan wani lokaci sai ta dawo musulunci sai ta je ta furta kalmar shahada Allah ya sa mun gane in ta furta kalmar shahada kaga dai riddan da ta yi ta yi amfani da shi ne don ta kashe aure da shi ne malamai suke cewa da zaran ta furta kalmar ridda ta hita musulunci sannan tana samun tsananin hukuncin Allah wanda abin da ibn qayyim Jauziya yake faɗa falam taziduhum alhiyalu illa bala'an duk wanda zai yi amfani da dabaran halatta haram to wannan dabarar tashi ba ta ƙara masa komi a wajen Allah face bala'i saboda yana ganin zai iya ma Allah dabara zai iya ma dabara ya halatta abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta haka kuma wanda zai amfani da eh, wanda zai yi zina akwai waɗanda suke zina yana daga cikin musibar da ta samu wasu ‘ya'yan musulmai a wannan zamani Allah ka mana kariya ka raba mu da ita ba abin mamaki ba ana gobe za a ɗaura wa mace aure yau ta yi zina a wannan zamani ba abin mamaki ba ne yana aukuwa da yawan gaske to sai mace ta yi zina yana daga cikin tambayoyi da akan aiko mana mu ba da amsa in ta yi zina ana gobe za a ɗaura aure sai ta tafi asibiti sai a mata scanning idan an tabbata ba ta da ciki magana ta kare kaga kenan ba buƙatar istibra'i wato scanning ya ɗauke wa mace istibra'i haka wacce mijinta zai sake ta a ji a yi mata scanning tunda babu ciki nan gwashi gari ta daura aure wannan shi ma ya auku ba wai zato ake ba ya auku billahi lazim mace an mata shika washe gari ta daura aure saboda wai ta je asibiti an yi scanning an tabbatar mata ba ta da juna biyu wato scanning yana iya kawar da dokan Allah wannan jira da za ta yi na wata uku ba ta yadda ba ko jini uku na idda ai wahala ne tunda Allah ya kawo sauki yanzu ana iya scanning shikenan bari ayi amfani da wannan scanning a kawar da dokan Allah wannan ma hila ce ka duba fatawar lajina mujallar na 20 shafin 408 akwai waɗanda ke amfani da hila ta wajen ta wajen cinikayya wannan bai cika aukuwa a kasan nan ba duk da cewa yana aukuwa ga kamfanoni kamar misali idan za a yi auction gwanjon mota za a yi gwanjon mota to idan mutum yana da mota yana yana aukuwa a kasashen laraba motar nan ta tsufa zai kai ta inda ake auction amma zai shirya da abokansa in mun je ku tsuga kuɗi akan wannan akwala saboda samu kuɗi mai yawa saboda haka abokan za su zazzauna kamar masu saya idan an zo ana auction wanda zai ce ya saya eh, dubu ɗari alhali motar bata wuce dubu goma ba sai ce dubu ɗari wancan shi na ƙara dubu ɗari da hamsin har zai a kai ta dubu ɗari uku to shi kenan mai dubu ɗari kun yana faɗa sai abokan su yi shiru dama sun latsa ne shiryawa aka yi da mai mota ya za a yi wani ya sayi banza su kuma su samu kuɗi kaga kenan an shirya dabara na halatta haram yadda za a yi a ci dukiyar wani haka ga wanda zai ke harkar lan misali ya sani darajar fili kai baka sani ba ya san darajar fili kai mai fili baka sani ba don haka sai ya ɗauki filinka ya je ya ciniki da shi ko ko ya tafi wajen wani wanda ya san yana bukatan fili mai irin wannan daraja ya samu wannan mutumin ya ce masa ina da fili wanda ya dace da bukatar ka yana wuri kaza da kaza ko in ma kokarin yadda zaka same shi ya ce yana so a kayar da zaka sai filin na kaza an gama cinikin mai filin ba ma same shi ba ya ce yana yarda zan sai filin na a miliyan hamsin sai ce to sai dawo wajen mai fili wannan fili fa mutane sun fara harinsa in dai ka yarda lallai za a sama maka kuɗi a jikinsa kai nawa ka yi mafilin kuɗi ce to fili a yanzu wannan ai ba zai wuce dubu ɗari biyar ba ko ba zai wuce dubu ɗari biyar ce to ba komai in dai kana so ni zan iya ninka maka ma a sama maka miliyan ɗaya ya ba laifi miliyan ɗaya a fili ce miliyan ɗaya in ka yarda mun yarda ka bani takardanka duk riban da ya hauna nawa ne ya na yadda shi kenan sai ce to alhamdulillah sai ta wajen wancan ya karɓo miliyoyi sai cire miliyan ɗaya ya kawo mu fili a nan a yarjejeniyar da aka yi zahiri za ka ce bai da laifi ko hila ce ya yi irin ta yahudawa don ya shiga dukiyar wani dabara ce ya yi don ya ci dukiyar wani ta hanyar zalunci me yasa ba zai gaya mar na je na latsa ka zai yi miliyan hamsin misali na latsa amma saboda aikin da na yi ina son nima fa ka biya ni hakki na mai kauri sai yarjejeniya ce ba komai ga miliyan goma wannan kuma halal ne me yasa bai gaya mar ainihin kuɗin ba sai da yaje ya gama ciniki da filinsa sannan ya zo ya yarjejeniya da shi akwai abin da yake ɓoyewa domin dama ita hila ke akwai abin da ake radewa na dokar Allah wanda Allah ya halatta sannan sai a yi targetin wacce riba da ake nema na halatta dukiyar musulmi Allah ya kare mu amma kuma duk da haka akwai hilar da shari'a ta halatta kamar da ibnu qayyim jawziya yake faɗa a littafin ilamul muwaqqi'in kamar misali yana daga cikin hila dabara wacce malamai suke cewa halal ne mace da azumi akasarin mata da wuya su cika azumin su suna cikin azumi haila zai bishiro sai malamai suna cewa babu laifi idan akwai kwayar magani da mace za ta sha kaga wannan ma hila ne na canza hukuncin Allah amma hilan nan ba haram bane saboda me zai dada kai mace ne kusa da Allah ba nisantar da ita daga Allah ba saboda haka hilar da za ta dada kai ka kusa da Allah malamai na cewa wannan ba laifi bane ba laifi ta sha wata kwayar da zai hana ta yin haila saboda yin azumin ta kamil ba tare da an samu kafa ba don ba mamaki gaba ta samu wahalar biya don mata suna da wannan matsala za ka samu mace shekara biyar shida bata biya azumi ba saboda magance wannan take neman ba ta damar ta sha kwaya saboda ya hana ta wannan koko lokacin aikin hajji wannan duk hila ce a wanda malamai ke cewa babu laifi a kai akwai hila wanda wasu suke ta wajen gado yana son ya fifita wani ɗansa akan wani an nuna masa cewa idan ka mutu dukiya za a raba daidai sai ce a babu wane zo da ya zo sai ya ba wata kyauta ya ba shi wata kyauta mai yawa kafin ya mutu ya ba shi kyauta mai yawa kafin ya mutu malamai suka ce in ya mutu sai ya dawo da kyautan nan an raba ma sauran yara saboda wannan hila ce ta fifita wani yaro akan wani yaro alhali kuma Allah ya daidaita magada akwai hila yana nan da dama waɗanda mutane ke aikatawa kamar misali wanda ya san zakkansa a watan azumi yake ok da aka kawo sha'aban azumi ya kusa sai ya ɗebe kuɗin gaba ɗaya sai ya zuba a kasuwanci sai ya bugo tambaya to malam yanzu gaba ɗaya kuɗin kuma ya kasa lissafi ba kaga dabara ce ko don haka malamai suke cewa idan dukiyarka ta kusan shekara sai ka kassara ta to dole sai ka fidda zakkan nan saboda me saboda kaucewa daga hadarin yima Allah dabara a cikin addinin Allah wallahi malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akan hila din nan kama daga Sheikhul Islam akwai Ibn Qayyim Jawziya babu ma wanda ya magana akan hila irin shekul islam rahimahullahu ta'ala akwai littafin da ya rubuta musamman akan haka ibnu qayyim ya yayi akwai al-imam shatibi a littafin sa da ake kira al-muwafaqat littafai na nan da dama waɗanda malamai sun yi tsawatarwa akai hatta littafin sahihul bukhari in ka duba sahihul bukhari zaka ga akwai kitabun da al-imam bukhari ya ware musamman a littafin sa wanda yake masa suna kitabul eh, hiyal ya ware ne saboda magana akan shirya dabara na canza hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا